mu da warhaka yau lahadi kuna saurare shirin labarin matasa wanda studio kalangu ke gabatar muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa mod ina tare da fanta shamsu barka da warhaka fanta Barka ka dai Aisha da fatan ke ma lafiya. A yau mai muka kamo abokan matasa a cikin wannan shiri? Za mu a jihar Agadez, za mu ga yadda matasa suka tsunduma a cikin shirye-shiryen sallar ƙarshen shekara wato 31 December. A cikin takaitaccen rahotonmu za mu saurari labarun wata matashiya mai suna ta wai wadda ta shahara cikin kwalliya da gyaran jiki. Sai fannin wasanni inda za mu ga yadda ake gudanar da wasannin kokowa na neman takobi na 41. Hafsa, nan da 'yan kwanaki za a kai ga sallar ƙarshen shekara wadda ake ce san Sylvester ko kuma 31 Desambar. Matasa sun tsunduma tsundum a cikin shirye shiryen su. Haka ne fanta baki masu ne ba wannan sallah ya ɗauki hankalin 'yan mata da samari. Domin ƙarin bayani da sai mu saurari wannan rahoto da ani ka mu ya haɗa muna. Zan fita tare da abokanina. A shekarar bara na saya wa yarinya ta kaya bata fita tare da ni ba. Saboda shi mun ka zaɓi fita da ni da abokan abokaina muna zuwa a cikin wajajen cin abinci daga nan kuma mu tahi wajen wani wasa da matasa sun ka shirya. Yanzu haka na yi odar kayan sakawa, nawa da na yarinya ta da zan aura, da yake shekarar bara ban sallaci wannan lokacin ba. Kin sani fanta a lokacin sallah ana yawan haɗaruka a nan ƙasar Nijar. Ai dama na san arina aisa. wannan wasa da ababen hawa da bala'in gudun da ake yi da su. Kusan mutum 800 suka rasa rayukansu ga dai ƙarin bayani tare da abokiyar aikinmu hawa Mamma. A kowace rana hatsarin ababen hawa na sanya iyalai cikin halin makoki a Nijar. Matasa su ne lamarin ya fi rutsawa da su. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa hatsarukan ababen hawa shine dalili na farko da ke haddasa mutuwar matasa da yara 'yan shekaru biyar zuwa shekaru ashirin da tara da aihuwa. Ayuba Karimun da Bubakar Burema Faisal dukkansu ɗalibai su auna girman lamarin. Abu ne wanda yake a zahiri ya zama ruwan dare saboda jama'a suna sauri wajen aiki ko kuma wajen waɗansu harkoki. Ba su saurin kin rantsawa da wuri. Matasa komai nasu na gaggawa ne, ba mu da haƙuri kowa yana sauri. Ta ya za a iya magance lamarin? Shugaban kungiyar Fanda Mabori ya fara bayani da hukuncin da ya dace. Hukuntawa sai dai kash a game da huce gudu na hita hankali ba mu da kayan aiki na tilasta cin tara saboda da kayan aiki ne ake tabbatar da mutum ya huce giya da ya kamata ya gudu a cikin gari. Kenan ya kamata a wayar da kawunan matasa su gane gudu na na fita hankali yana cikin dalilai na farko da ke haddasa da yawan haɗarurruka. Ya dai waje ba a yi taka tsantsan musamman a wannan lokaci na salolin ƙarshen shekara inda ake yawan samun hatsarurruka ababen hawa waɗanda suka fi juna muni. Sai mu koma kuma garin Gaya na jihar Doso inda hukuma ke wakanar da horo akan aikin noma domin hana matasa zuwa cin rani. Domin karin bayani sai mu saurari wannan rahoto da Fadal Aliyu ya gabatar muna. Bayan karshen noman damana Noman lambu ya zama wata hanyar samun korewa baki kuda ga manoman Nijar da dama a gaya. wata fusara mahukuntan garin ta daushi gurin haɓaka noman rani wata kariyar jan birki matasa dubu biyu da hudu ne na gundumar aka baiwa horo a wannan fanni shimfiɗar shekara dubu dubu biyu biyu da da goma goma sha takwas tara a adamu kindo madubin wakili na harabar gidan gona ta gaya ɗauke da ƙarin bayani a shekara sha tara matasa dubu biyu da hudu ne muka baiwa horo da suka kumshi maza da mata wanda suka shafi shafi fannin noma da kuma sarrafawa kuma duka waɗannan matasan da aka baiwa horo za su hau da takardunsu su samu tallafi euh, euh, bayan samun horon wani matashi Abdul Jalilu da ya amfana da horon a shekara 2018 ya gyara gandun kansa inda yake noman albasa da shu. Ya ce shi kam ya samu girbi mai fa'ida a noman da ya yi. An bani horo bisa noma rani mu amfana sakon ya isar inda ake so. Tun farko noma har zuwa fitar da kayan gonar. Na hau da takarduna kuma abin yana tafiya daidai bisa albasa da shu ne. Na bi ka'idodin da aka koyar da ni. Na ga bambanci bambanci gaskiya na ce A ƙasar Nijar, noma yana ɗaya daga gimshikan tattalin arzikin ƙasa, yana da kaso 40 bisa ɗari na shigar kuɗaɗe cikin ƙasar, kuma kaso 91 bisa ɗari na al'umma ke yinsa. Wannan al'ummomin na bunƙasar da noman lambu ko noman rani. Yanzu kuma za mu kawo muku tarihin wata matashiya wadda take da wurin kwalliya a nan birnin Yamai. Sunanta na gaskiya dai shine Clarice Nicola, sannan tana aiki ne akan dukkan wani abu da ya shafi gyaran jiki na mata. Ga dai kaɗan daga cikin tarihin ta a cikin wannan rahoton. Kowa ta wai yake kiranta, amma sunanta na ainihi shine Clarice Nicola, 'yan shekara talatin wankar watsa cikin murmushi ta karɓe mu a shagon nata na kwalliya a nan Yame. Clarice ta bar makaranta ne lokacin da take aji na pre premier shagonta sananne ne a babban birnin ƙasa bayan shekaru takwas da ta girka shi Ina da shekara 32 can a sinema Vox wajen tanti Bel Coiffure can na yi koyona na shekara biyar. A yau salon ina yana da shekara takwas da budewa. Na bar karatu ne saboda yana birge ni. Ko a ekol in ma ina yin kiso ina gyara kan mutane. wai na kula da komi, kitso, kwalliya, gyaran akaifu na hannu da na kafa har ma sanya lalle a cikin shagonta ma'abuntan da suka zo a musu aikin su wajen goma na kan jeri suna jira don zartar da ayyukan matashiyar na da masu kama mata da ke koyon aikin. Tawai kai ta iya aiki wallahi tana yin shi saboda Allah tana kula client in ta kwarai haka. Ni yanzu lalle na ni kai to ina yin na hakan ga taranti mil akwai ina ni kai ma 25 mil wanda ba amare ba ko haka 15 mil haka di mil shi ko ga hannuwa ina yi 5 mil ina yi kuma na 3 ana yin kwalliya amare. Tana da aure uwar yara biyu ce tawai ta shirya tsarin kimtsa kanta da haɗakar aikinta na shago da kuma tarbiyyar da 'ya'yanta. Yanzu kuma sai mu shiga a fannin wasannin motsa jiki. Bayan shekaru biyu ana gudanar da gasar tsere wadda ake ce magiran Marathon du Tenere. Gasar tana ci gaba da bunƙasa a karonta na uku, inda ta samu halartar kimanin 'yan tsere guda 800 na ƙasar Nijar da kuma na kewaye. Haka ne Fanta, za mu ci gaba da kuma wasannin kokowa na shekara 2019. Ta cewar ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar mai kula da kokowa, wato Fenulit, ba sai an kawo wani sauyi a cikin takardun tsare-tsaren wannan fannin mai mahimmanci na kokowa ba. na kuka kamu karshen shirin labaru namu na wasannin motsa jiki na gode sauraron da kuka yi muna na gode gare ki fanta sai gobe idan Allah ya kai mu.